Assalamu alaikum. um, yau za mu nuna mutane yadda mutum zai sayi wato ainihin USDT eh, don mutum ya sayi Ramitano domin kamar yadda kuka sani eh, ramitano sun fara suna sai da coins nasu kunce sun fara sayarwa amma mutum ba da ma ya saya da kuɗin gida najeriya sai dai ya saya da usdt to um, in kuna bibiye da mu a wannan channel namu mai albarka na uh, eh, web3 era mun nuna mutane yadda mutum zai saka kuɗin shi a cikin ramitano so in ka saka kuɗin ka a cikin ramitano kamar yanzu a misali a ce a nan wurin gashi nan mun saka kuɗin mu a cikin ramitano nan kuɗin gida najeriya ne to mun saka kuɗin mu yanzu muna son za mu yi swapping nashi zuwa usdt don mu sayi ramitano Ramitano to abinda mutum zai yi shine in har ya shiga Ramitano sa kamar haka sai ya zo wurin wallet nashi in ka uh, mutum ya zo ya danna options na wurin wallet to mutum ya danna option wani na wurin wallet zai bude masa shi kamar haka sai ya zo inda uh, kudin gida Najeriya yake kamar wannan sai ya danna wannan arrow da ya yi greater than din na arrow nan sai mutum sai ya danna shi in ya danna shi zai kawo shi peji kamar haka so in ya kawo shi peji kamar haka dama zai samu sa a sama nan wurin total din nan to sai mutum sai ya danna wannan wurin swapping din nan mutum ya danna zai ɗauko shi sai ya kawo shi wurin swap so in ka zo nan wurin swapping din ko da misali a ce ka zo kasan nan ka kaga ba USDT bane zaka iya dannawa sai ka canja shi zuwa USDT in ya nuna maka Bitcoin nan mutum zai iya danna kan nan wurin eh, sai zai nuna maka USDT din nan sai ka canja shi to gashi nan mun zo wurin swapping muna son zamu eh, swapping kuɗin mu na Najeriya zuwa wato ainihin shi USDT to abinda mutum zai fara yi shine a nan wurin a nan sai mun rubuta adadin kuɗin mu da muke da shi kuɗin Najeriya in mun rubuta a nan to su kuma Ramitano za su bamu adadin USDT da tasu su ba ma wannan kuɗin namu to yanzu misali yanzu misali gashi na a wurin wato ainihin na rubuta dubu biyu nake da shi a cikin wallet nawa kuɗin gida Najeriya to su kuma mitano gashi nan sun bani wato ainihin 2.66 wato ainihin biyu da digo 66 za su bani na USDT ina fata mutane suna bibiyana na so so ga nan kuma a nan wurin wannan shine farashin USDT yanzu farashin USDT shine 784.60 shine farashin kowane USDT kwaya daya to ni kuma ina da naira dubu biyu ga nan sun za su bani wato ainihin eh, USDT guda biyu da digo da wato ainihin shida so yanzu in mutum ya rubuta haka kamar yadda na yin nan sai mutum sai ya zo sai ya danna wannan wurin baiɗin zai sayi wato ainihin USDT kenan in ya danna wannan wurin baiɗin. sai mutum sai koma cikin wallet nashi so in ka dawo cikin wallet naka sai ka zo sai ka zo kan options na wato ainihin USDT za ka ga USDT naka wannan guda ah, biyun nan da muka muka saya din nan biyu da digo sittin da shidan nan za mu same shi a nan ba um, ba wai sai biyun ba duk yanayin adadin yawan uh, eh, USDT da ka saya shi za ka same shi a nan wurin so yanzu misali a ce mun riga da mun sayi USDT a nan wurin so yanzu mun yi swapping kuɗin mu na Najeriya da muka saka a Ramitano namu zuwa USDT to yanzu muna son za mu je mu mu sayi Ramitano ya za mu yi abinda mutum zai yi shine tunda mun sayi USDT namu sai mu zo mu sai mu danna nan wurin aro na greater than din nan mun danna zai kawo mu peji kamar wannan haka so mun zo mu nan wurin tunda ba wai sayarwa za mu yi ba mutum zai sayar da USDT zai iya zai iya danna wannan wuri na sale to cash din nan za su sayar masa da shi a cikin kuɗin gida Najeriya in kuma dama muna son za mu yi swapping nashi zuwa wato ainihin ainihin Ramitano ne tunda Ramitano sun ce sai da USDT don mun tashi sai mu zo sai mu danna nan wurin swap din nan mun danna zai ɗauke mu sai ya kawo mu options kamar haka so ya kamo options kamar haka ga US, USDT namu a sama nan kuma ya nuna mana Bitcoin to ya za mu yi abinda za mu yi shine sai mu zo mu danna nan wurin mu canja wato ainihin Bitcoin din nan zuwa eh, eh, Ramitano ba lallai dole ka ga Bitcoin ba kowane irin coins ka gani kawai inda ba Ramitano bane zaka iya dannawa sai ka canja shi to bari mu danna yanzu mun danna zai bude maka page kamar haka to ya bude maka page kamar haka abinda zaka yi sai ka wato ainihin sai in baka ga Ramitano a wurin ba sai ka sai ka wato ainihin daddanna ka yi kasa ka iyo kasa in ka zo ƙasa gashi nan nan mun zo mu nan gashi nan ramitano network coin to gashi nan ya nuna mana ramitano network coin sai mu danna kan wannan ramitano to muna danna kan shi zai dawo da mu sai ya kawo mana ramitano to gashi nan ya kawo mana ramitano a filin swapping namu dama kuma mun yi swapping na USDT namu to yanzu a nan wurin abinda za mu yi nan wurin sai mu rubuta adadin eh, USDT da muke da shi wadda muke son zamu mu sayi Ramitano da shi so yanzu bari mu saka so yanzu gashi nan a nan wurin mun saka wato ainihin USDT guda goma muna son za mu sai wato ainihin ramitano da shi so tun da gashi nan mun saka su ramitano kuma gashi nan abin da suka bamu sun bamu eh, ramitano guda uku da wato ainihin wasu eh, coins a gaba a takaice dai ya kai kusan eh, wato ainihin coins guda uku da kwata kenan bai kai rabi ba da kwata suka bamu ah, sannan kuma ga farashin ramitano a nan wurin ramitano kowane kwaya ɗayansa yana mazannin ussd usdt ne guda uku ramitano kowane kwaya ɗayansa yana mazanin usdt uku ina fata mutane suna bibiyan mu to tun yana matsayin hakan nan shine wannan aka tara shi sau wato ainihin goma nan da muke so za mu siya to shine gashi nan nan ya bamu shi eh, a nan wurin suka bamu guda uku da kwata to in har mutum ya gama saita wannan abu so sai ya zo sai ya danna wannan wurin siya din to amma kafin mutum ya danna wurin siya din nan nan ba lalle ne yanzu mutum ya same shi a USDT guda uku ba duk lokacin da za ka yi zai iya yiwa ya zamto ya sauka ko kuma ya kara hawa sama ma ya danganta da yanayin yadda kasuwan take tafiya ina fata mutane sun fahimta to wannan ba wai abin damuwa ne kai dai in har mutum ya saita nan wurin ya saka adadin USDT nashi da yake da shi wadda yake so zai sayar mitano da shi sai ya jira na mitano da su saka masa adadin eh, coins da za su sayar masa in ya ga abin ya masa to shi shikenan sai ya zo sai ya danna wannan wurin baɗin to mutum yana danna wannan wurin baɗin eh, mutum za su ga zai nuna maka eh, transaction successful ka gama ka sayar metanon ka to tunda ka sayar metano ina mutum zai je ya gana metanon sa abinda zai yi mai sauki ne sai ya danna options na wallet ehm, ka danna options na wallet zai kawo ka uh, wato ainihin cikin pejin ka kamar haka sai ka zo ka a nan wurin da shi na alama na Renik din nan Ramitano ne to anan zaka samu adadin coins naka na wato ainihin Ramitano ina fata mutane eh, suna bibiye da ni kuma suna fahimtar eh, abin da nake so eh, yadda dai mutum zai wato ainihin zai yi swapping na kudin shi kudin gida Najeriya to USDT da kuma USDT yanzu kuma ya sayi Ramitano so yadda yake kenan a video na gaban Allah da ku bibiye mu samu sake mutane yadda mutum zai sai da Ramitano sa a USDT sannan kuma yadda mutum zai sai da shi a wato ainihin kudin gida Najeriya